ruwan wanke kwano, kwata, duka wayannan ba najasa ba ne, ba su hana sallah ko kaɗan. Mun gane ko? Abin da ke hana sallah shi ne muka ba mu misali kamar fitsari, kamar kashi, kamar jini, kamar giya da ya taɓa jikin mutum da makamancinsu. Wayannan su ne suke hana sallah saboda sunansu najasa ne. Don haka, idan abu ya taɓa jikinka, ko ya taɓa jikinki ba ki tantance ba najasa ne ko ba najasa ba Mu ce ya ci gaba da sallansa ya ci gaba da ibadarsa Allah ya ce mu kun ga makanikai wasu suna cewa ba su iya sallah ne saboda kayan da suka sa ko ba su da gaskiya wannan komin da cin jikin makaniki komin baƙin kayan shi injin oil ba najasa ba ne, baƙin mai ba najasa ba ne, petrol ba najasa ba ne, mun gane ko? Mai ba najasa ba ne, don haka babu abin da zai hana makaniki yin sallah a kan lokaci, don haka najasa iya su ne muka ambata yanzu, duk abin da ba shi ba, ba najasa ba ne sai dai ya zama datti. To sai malam ya ba mu wani hukunci kuma na gaba. wani lokaci mutum ka yi sallah sai ya tuna cewa ai ɗazun fitsari ya taɓa shi da ya ɗauki ɗan shi ko da ta goya yaronta fitsari ya taɓa ta amma ba ta yi gyara ba ta shiga sallah ta kabarta sallah sai kawai ta tuna cewa a subhanallah ko ka tuna cewa ɗazun fa fitsari ya taɓa ni ko ka shi ma ban wanke ba ya mutum zai yi a sallar abin da za a yi sai mutum ya yanki sallah ɗin mutum ya yanki sallah ka yi raka ɗaya biyu uku sai ka tuna sai ka yanke sallar nan in ka yanke sallah sai ka je ka wanke najasa ɗin in ka wanke sai ka je ka fara sabon sallah ku gane a nan ba za a yi alwala ba me aka ce za a yi sai ka yanke sallah in ka yanke sallah sai ka je ka wanke najasa din nan ka dawo ka yi iqama ka fara sabon sallah ba a alwala Allah ya sa mun gane in mutum na sallah ya tuna da najasa a jikinsa sai ya yi me sai ya yanke sallah din ya je ya wanke najasa din in ya wanke sai ya dawo ya fara sabon sallah ba a sake alwala saboda najasa da yake jikin mutum Allah ke jiki mu to akwai wani lokaci kuma da ilan mutum lokacin da yake sallah din nan ƙarshen lokaci ne misali sallan la'asar sai mutum ya zo yana yin shi kamar irin shida da rabi din nan kun ga shida da rabi yanzu ai kusan lokacin magariba ya riga ya in ma bai riga ya shigo ba ba zai fi ‘yan mintuna kaɗan za a fara magariba ba za a kira magariba to a lokacin da yake la'asar ɗin shi sai ya tuna cewa o ɗazin najasa ya taɓa ni fitsari ko kashi ya taɓa jikina ko ko akwai wani jini a jikina to shi wannan kun lokacin magariba ya kusa ila in ya yanke sallar na ya je gyara inda najasa na yake kafin ya dawo an kira sallar magariba shi ya zai yi sai aka ce malam yace ya ci gaba da sallar shi shi shi an riga an yafi masa mun gane ko sai ya yi kokari ya karkare sallar la'asar din nan misali sai in ya kammala sai ya je ya wanke saboda sallar magariba Allah ya ganar da mu to ina kuma wanda ya zo ya yi sallah ya manta har ya gama sallan nan gaba ɗaya bai tuna cewa najasa na jikin shi ba wancan yana cikin sallah ya tuna ko aka ce ya je ya wanke ya dawo ya yi sallansa to shi kuma wannan bai tuna ba gaba ɗaya abin ya wuce masa gaba ɗaya bai tuna ba sai da ya idar da sallah ya yi sallama sai ya tuna cewa a ah, ashe bai wanke najasan nan na ɗazun ba shi kuma ya zai to sai malam ya ce shi ya sake sallan nan me zai ya sake sallah din amma akwai wani abu idan ya tuna ne bayan lokacin sallah din ya gama sallan azahar sai bai tuna ba sai da aka kira sallan la'asar shi ya zai yi zai sake saboda yana a lokacin azahar har yanzu amma bai tuna ba sai da aka kira magariba ya tuna cewa a sallan da na yi ɗazu ashe akwai najasa a jikina shi ya zai yi shi ma an yafe masa ba sai ya sake ba Allah ya sa mun fahimci wannan hukunce hukunce din in muka duba sosai za mu ga cewa wayannan hukunce hukunce din su ne malamai ke ga shi ne malam ya ga mana a baya cewa bai halatta musulmi ya yi wani aiki ba face sai ya san hukuncin aikin nan da yake yi ɗaya kenan kuma za ku ga wayannan abubuwa ɗin su ne muke kiran malamai ko muke tambayar malamai a kai a malam gabin da ya same ni ka za ka na. wani ba zai samu malamin da zai yi ma tambaya ba sai bayan lokacin abin ma ya wuce gaba ɗaya haka ne ko ba haka ba wani ma kilan sai an kwana da kwanaki kafin ma ya tuna suke malam ina da tambaya ya ce zai tambayan ka sai ce malam jiya ne na yi sallah to ban tashi tunawa ba cewa najasa na jikina sai da na gama sallah ne. tambayan jiya shi yake yi yau shi ya za a yi da shi alhalin an ce in ya sake sallah ɗin nan ko kafin lokaci ya fita shi kuma saboda rashin sani lokaci ya riga ya fita ya za a yi nan. kun ga shi karatu da irin waɗannan hukunce-hukunce din suna da mahimmanci mutum shi ma karan kan shi zamanto ya riƙe saboda ibadun shi su tafi daidai wannan ba sai ya tsaya yana jiran malamai ba abin da ka tambi malamai su kuma suna nan manyan abubuwa wannan sai ka tambi maluma amma irin wayannan ƙanana din wanda yau da gobe kana yi yau da gobe kana yi ya kamata mu bashi muhimmanci Allah ya mana kiyaye